ta a dinga samun tafasinta Panas. Akan.

Go, go, go, go. Let's go! yau rike daga da yawa nan yana ciki ya ka yi babu waje ciki kawai in kana kallon waje za ka dinga musu biyar kan ka dawo ta bar gudu Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Наши лучше. Gol za ka banga Hamisu ba ka daina juya shi da red ball din za ka bi. Gol za ka dinga musu. wani ɗin ya ya kawai ɗauki shot ɗin ya a inda take a sama ita za ka buga ita ita a sama a sama ita za ka nemi kana kana ka sami ta

Bishop, Bishop, Bishop, one.

Come on, come on, come on.

Não, não, não. Why you you the pass? pass? Dama, yẹlẹ ti yọwọ ko. Ayiwa ala asan ni pasi ya. Ayiwa ala asan ni pasi ya. kalai kana samun samun da ya haske ba rana ne taɓa da yayi in na ce dan taɓa a ah, an taɓa ka dinga ragewa ran ba ka space na kamar na matsa na matsa ka gane in ta dan in dinga ragewa dinga shiga tsaki ɗan rage barɗaɗe kawai yau kaga ya fi cin in ta fito za ka manta ta ɗan rage kenan in ta rage Play, play, play, play, play, play, play, play, play,

Let's go.

はい、

Let's go!

I don't know why I don't do a yellow card. Last year, I don't do a yellow card. Thank you. da su ba kare su

здесь,

Ok.

لا اله الا الله